فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عليم نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين نعم. ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يهدي كيد القائل وما أبرئ نفسي إن النفس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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله يا أبي رشيد شايف yan wa musulmi bayan gabatar da gaisuwar musulunci insha Allah baraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai filin mariya musarawawan domin bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammaci na sha shidda ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da shida insha Allah za mu aza karatunmu na yau kan ƙarshen na jiya jiya mun yi karatu a cikin suratu yusufa kuma inda aka ba da labarinsa jarrabawar da ya samu kuma an kai ƙarshe ya fassara ma wato mutanen masar mafarkin da sarki ya yi ya bayyana ga sarki a shi yana da irin wannan mutumin kuma a kurkuku yake ajiya a zo da shi shi ne bayan ya barantar da kansa ta hanyar cewa a kan bai matan nan da suka riya cewa ya neme su da wuri sun yi magana bayanan da shi a gaskiya al'amari ya bayanan tsakani da allah yaro nan ba shi yan ya ne da shabanin ne mai shi da kansa shi yana daga cikin mutane mai gaskiya nan ne annabi yusuf ya ce to na yi wannan ne saboda shi wanda ni zaura gida na minista ya san ni wallahi ban ce shi a bake ba baya nan haince shi da iyali saboda sanin da ni cewa Allah baya shi yadda kai ne mahaifinta amma duk da haka ni ba wai na ci na barantar da kai na ban sabo ba ne ban kuskure na na san da ɗabi'a inna nafsa la da bisi rai tana umarni da abin da yake mummuna illa ma rahima rabbi sai abin da Allah madaukakin sarki na yayi wa bawar ta jinkai yace inna rabbi ghafurur rahim ubangiji na mai gafara ne ga bayin ka masu tuba rahimun mai jinkai ne ga bayin ka mu'minai yanzu nan ya barranta kuma ya dawo ya kasantar da kanka ga Allah cewa ba wai kalfiya ce ka kawo kanka ba ma da yana son a san da cewa wancan da yin wallahi bai faru gare shi ba haka kowane mumini ya kamata ya zama mai barrantar da kansa da laifuka kai ya yi laifi kuma kai ya tsaya wurin da wani bai fahimce shi da laifi ma'aiki ya ce man kana yuminu billahi wal yawmil akhir wala yaqif mawqifatuhu madin duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe kai ya ga wani da wani da cuce shi saboda in kana fi ki tuma Tun da kima ta kai rage da daraja ce ban ci ga masu harka addini nazawa da su mabiyansu bai malami dan tallar haji annabawa ne in kima kai ta faɗi abin nan da ya ka sallama shi kenan ya samu tasgaro ba ya kima ba ya daraja ga mutane to shine yanzu sarki da ya gane yana da wani muhimmin mutum a cikin kasarsa kai tsaye وقال الملك سيسا ونم بسرعي وقال الملك ائتوني به تخلصه لنفسي نعم فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين وقال الملك سيوى النمبر سرايتي يتي نكسم مصر توني به كزومي دوان نمتاشي أستخلصه لنفسي ma'ana a ji min kafafi in sanya a cikin keɓantattun mutane waɗanda a kusa gare ni keɓanta ta gare ni in sanya a cikin waɗanda nika shawara da su su yi mini mahita ga wasu shawarwari na al'ummarin gudanar da mulki ƙala zalika lamma ta haƙaƙa bara ya faɗi wannan magana lokacin da ya tabbatar da annabi yusuf ba mutumin banza ba ne barrantacce ne daga abin da aka mai kwasa ba sharri dai ne kuma da al'amarin allah ta bayi ba ta mutane ya jarrabe su da wahalhalu kahin ya kai su matsayin da za su yi mai aikin da ya kaso su yi ya ce wa a rafa ifatahu ya san da cewa wallahi mutum mai mai kamun kai wa shahamatahu wa ilmahu ya san kuma gashi mutum mai daraja kuma ga ga ilimi to dai sai yana da wannan matsayin shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari sallan ma kallama lokacin da aka kirawo Yusuf alaihi salatu wassalam suka yi magana to shine aka ce ƙala sai ce ma annabi yusuf ai falamma a taubi lokacin da suka zo masarki da shi wa kallama yusufu yusufu yayi magana da shi wa shahada al-malik fadlahu basaraki ya ya fahimci lalle mutum na mai mai daraja kuma wanda al'umma za ta karo da shi to yace mai innaka al-yawma ladaina makin lalle kai a gurin mu yau mai daraja ne mai daraja ne gare mu kuma aminu ce saboda ne saboda ya yi magana da yusuf akan wannan matsalar mahalki ya ƙara nema na ƙarin bayani akan mahalkin da yusuf ya yi mai fattafin na duk shi kuma ran kai ne gamalita za a waɗansu wannan mataki dubara kaza dubara kaza a kai abinci a tara mai yawa ko da ni ka tahowa wurin jaye ta da ajiyar haƙi mai yawa sai mu ɗora riba muna kai da matalakawa za ku ƙara gani darajar mai mulki za ku ƙara da'a da hukuma to ka ci domin mutum kana yi mai tawaye ba ka yi ko yanzu ƙaura ya raba muku shinkawa gobe tun da ta tana ganin hoto ne bakin garkauku ba gaskiya na ba don haka nan shi ne su na yi ƙoƙari ka sai abinci mai yawa ka tara da kai in ka tara shi shekaru nan da ka gani cikin mawarki kaji kaji kaji wa ba shakka ta kowa za su to ko da suka tahowa abinci bai ga hannun mutane abinci ya koma ga hannun hukuma hukuma tana da abinci kashi wanda za ka rufe mutane in ka yi wannan ka hana kasar ka ta faɗa hali kakani ka yi ka ƙara ma kanka kwarjini ga jama'a da a za ta ƙaru gare ka sai a samu cikin waɗannan shekaru kamar kai arzikin ke da mutane kasa ashe akwai lokacin da ake gwamnati ita ka kwan talakawa ba ko shi na ake cewa talaka sai su riki su. radda talakawa suka rasa gwamnati ita za ta yi dubaru hitar da su cikin halin kasa ne kudi na al'umma ne ba na gwamna ba ne ba na shugaban kasa ba ne kudi na tarayya tarayya aka wa lalurori da su su, lahiyarsu addininsu shi makasu don haka da yusuf ya faɗa mai yanci duka waɗanga bayanai wa shahadar maliku fadalahu waukura akali ya fahimci lalle yusuf maɗaukakin mutum ne waukura akali da kuma kamala hankalinsa wa husna kalamihi kuma da kyakkyawan maganarsa ya ba shi shawarwari masu ma'ana qala sai ce innaka al-yawma qaribul manzilati kana da makusancin matsayi gare ni kwarai da gaske rafi'ur rutubati kuma darajar ka madaukakiya ce a cikin kasan mata don haka yau ka zama cikin wanda suke mu'tamanu ala kulli shay'in an amince maka da duk gudanarwar da ake yi kana da hannu ciki da kana da ikon ka ce wani abu saboda al'umman ba ta samu mafita haka ya kamata gwamnati ta zama in wani na an ka gani ya kera jirgin sama na wasa har yayi kokari ya tashi jawo shi aka ce ah, kai haka haike ya kai kai wanga abu ta ce mu gani sai a samu wani na ba a ce to kai kana daga cikin mutumin da ya kamata mu in wata mota mutu ya yi ta wasa wasa ta ce ah, ya kai kai ku sai a jawo shi a ba shi muhimmanci wannan shi ne turawa ke wa mutanen su ci gaba da samun kere-kere masu ma'ana mu kuna in nan talaka ya kera wani abu mai ma'ana sai a yi kokari maza sai a basai ba a nufin kasa da ci gaba kullum so aka yi bayan turawa mu komi na mu sai mun je turai komi na mu sai mun je turai ba taba tattalin waɗanda su kwararru da da al'amura wannan solar ba yau bayan shekara kusan talatin da wani abu kwanta kali ta fara hitar da shi nana wannan solar amma ba ba abin muhimmanci saboda ba turawa sun kawo shi nan ya yi shekara talatin nisan an yi wani abu na gwaji a yi amfani da hasken rana koli wannan tamu shekara talatin da suka wuce amma haka aka turmuje masu basira nan ba bar su suka ci gaba ba sai an je turai an sau sannan na da shi to ba haka al'amari ne jagororin mu masu albarka dai su ko bin magana magana ina yin ta gaban tarayya wanda wata rana wasu ku kila za ku zama ciyamomi wata rana wasu ku za ku zama honorable yan majalisa ku rinka amfani da 'yan ƙasa wajen ciyar da ƙasa gaba ba dole na sai an dogara ga wasu ƙasashe dogaro da wasu ƙasashe kashe kai ne hana ma rayuwa ci gaba ne Allah ubangiji ya taimake mu an ba yusuf matsayi na ministan kasa a yaushe lokacin da sarki wada mai kana da daraja isasshiya yau man mai sheka mutum mai daraja cikin kasan nan sai ce bari in baka shara ga inda nika gani kwarewa kala sai yace masa qala ja'alni ala khazan kala sai ce mai alni ala khaza'in al-ard sani akan faskokin kasa arzikin kasa ya zan mai kula da ministan da ke kula da arzikin kasa kala yusuf lil malik lil malik yusuf ya ce ma wannan basara ki jalni ala khaza'in arzika sanya ni mai kula da faskokin arzikin kasar inni hafizun lalle ni mutum ne mai tsare maka amana cikin abin da ka bani aminu ala masauda ni amintacce nake ga aka abin da ka bani tsaro alimun bi wujuhi tasarrufi kuma ina da kwarewa ke kakka ga yadda ake wato kai da kawo cikin al'amari arziki ya bunƙasa bai yi ƙasa ba kuma a tsare wanda annan bai lalace ba wa inna ma dalaba minhu alwilayata ragabatan fil adali ya bidi wannan matsayi ne ga minista ba don kwaɗan mulki ba ragabatan da saboda shi ba annabi ne saboda a bayyanar da adalci ya samu inda ya bayyanar da kamun kansa da kirkinsa a cikin gudanar da al'amarin kasa in kasa ta lalace kana da kirki kana sa ran kai adalci ya halatta ka nemi jagoranci saboda ka gyara shi na mala abubakar gudu ka faɗi ku shiga ku gyara kullum ya yi ta maganganun ba ku shiga ku gyara ba ku shiga ku loce ba ku shiga ku gyara ya kacewa ba saboda in ba ku shiga ba ku kirkin ku da gare ku bai bayyana ku ka gani abin da daidai a yi gaskiya ko ne haƙƙi a ba mu shi shi ai abubuwan ciyar da ƙasa gaba akwai waɗanda ba shi wasu kusa ne gurguna na na ƙarfe. kuɗi dai suka so su ɗauka a yi dubai a je can a yi ta harkar banza da matan banza masu liwaɗi su je can su yi ta liwaɗi banza a ɗauki kuɗin da baya ita canji su haɗi a kare ne sai kai su can waje ya ɓoye kuɗin sun kai amerika ba su dawa najeriya lafiya ba haka abdubara abin abinda an mutum ya zama jagoran mutane ya gyara duniyar mutane ya gyara duniya sai ya gyara lahira sai ba duniya dai ta aka kokari a kai wanga gida a kai wanga filaza a kai wanga ba shi na shugabanci wallahi ba shi na shugabanci iya ruwa duk da kai wannan gidan bai da bai da wunuwa ko ka zama minista kana iya bari kana iya mutuwa ko kana minista ko wajen ka zama minista don haka lokacin da mutu ya zama mai mulki ko kai zai yi ya zama mai taimakon al'umma saboda Allah ya ganan mai ya bashi lada mai gyara lahira sai addini addini ya ci gaba a zamanin ka aikin kafu an samu alhamdulillah an samu canje canje da wuri sai ga aiki mai masallaci lokacin da alheru ya zama gona Allah ya taimake shi aka yi masallatai kowa ya barwa kai ne masallaci haka sa'idu ya taho shi ma ya yi iyaka kokari ne game da masallatai da makarantun ne da asibitoci haka asiku ya taho shi ko inda muka yaba maka inda ya matsalar tsaro an yi an yi lokacin asiku ban da suka mu shigowa jihar kuma su farka sai farka banna ya kiya wallahi Allah ya sani ina shaida kai da wannan saboda muna tare da ya wakilta mu kwamitin gyara hillani muna tare da rabi'u kamba shi a wakili ne ya shafi gehen tsaro mun ga kuɗin da aka suwa mun ga kuɗin da aka talo da sojoji lokacin nan don haka mun shaida shi ko gehen tsaro ya kasa abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi yanzu ga mai girma kauran gwandu muna fata a bangiji Allah madaukakin sarki ya sai samu da shi ga abin da daidai tsaron jinainan mutane da rayuwarsu da addinansu da rayukansu da kuma hanyar haɗa kan ƴan ƙasa a samu daidai. To saboda ka in ka samu saɓani ga ƴan ƙasa cikin tunu ka yawa ba a samu kwanciyar hankali to shi ne annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ni hafizun alim ya ce iqamatul haqqi wal ihsan ya ce ya yi wannan duya ya adalci wa ikamatul haƙƙi da tsaye da gaskiya da kyautata ma al'umma wa laysa huwa min ba'di tazkiyati lin nafsi a ba ya faɗi wannan ya gwada shi kaɗai, yarda ce don na san kun karanta hadisai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. duk wanda ya neme mu abin gana mu ba mu bashi a'a in kasa ta lalace mutumin kirki ya halatta ne jagoranci saboda ya aiwatar da kirkin da ya ganin mutane sun daga ya ce wa inna ma huwa lil isari bihankatihi wa dirayatihi listilami wa zaratul maliya ce saboda kwarewarsa da aggare ga irin gudanar da al'amarin abin da ya shafi gehin al'amuran dukiyar tarayya Allah ya ce wadda kaji labarin ga kai dan uwa wa kazalika makanna li yusuf fil ard wa kazalika makanna li yusuf fil ard yatabawwa minha haythu yasha na'am nusibu bi rahmatina man nasha madaukakin sarki ce zalika makkanna li yusuf fil ardi haka dai muka tabbatar da muka ba yusuf dama muka daga darajar shi a cikin kasa makana da yusuf al'ardi misal muka tabbatar da yusuf muka ba shi damar zama cikin madaukaka a cikin kasar masar waje an na lahul izzata wasu sultana muka sanya daraja daukaka da kuma mulki ba da alhabsi bayan ya shiga kurkuku an tsare shi waziki bayan kuncin da ya samu na zaman shi bawa a gidan minista Allah madaukakin sarki yace ya zama daga baya ya tabawwa min hay min ha haisu ya sha'u yana jijjiwa a cikin kasan Masar a inda ya so ayattakhidhu min ha manzila haisu ya sha'u duk inda ya so wajen rangadi yakan dubi kowane gurin zama ya zama gurin zama ya gare shi wai tasarrafu fil mamlakati so yana jijjiwa a cikin wannan tarayya kama yuri yanda yake so Allah yake haka halin mu yake mun san mu daga mutum daga talaka sai mu mai upgrade Allah yake kuma nusibu bi rahmatina man nasha'u ay naqussu bi in'amina muna cewa ga da ni'imtarwa mu wa fadlina da kin mu man nasha'u wanda muka so min ibadina daga cikin bayi mu ashe shi Allah shi na ta bada mulki in Allah ya baka mulki ba yanda za a yi ko wani ya yi ya yi aikin banza Allah ya ce kuma wala nubi'u ajran muhsinina ba mu wala kantar da lada waɗanda suke masu kyautatawa ay la nudi'u ajra man ahsana amalan wa ada rabba babu kan da ladan mutumin ya kyautata aikin ta wajen mu'amala da mutane wa ada rabbahu yayi da ga ubangiji bal nuda'ifuhu lahu zamu ninnin kama shi lada da yabo cikin al'umma Allah ya ce nan duniya kenan gobe lahira haka mutumin kirki ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ubangiji madaukakin sarki ya ce wala ajarul akhirati alkhairu kuma wallahi duk abin da Allah ya maka nan duniya ladan da zai baka gobe ita ce mafi ficiya ay thawabul akhirati ajarul akhirati wa thawabu khairul lil wato daraja da yawa waɗanda suke mummune masu jin tsoron Allah min ajali duniya duk abin da ka ka samu in Allah ya tahi baka lahira ya zai baka ita ninkin ba ninkin ba ninkin wa fihi isharatun ila anna al-matalab al-a'la huwa thawabul akhirah cikin wannan akwai nuni mabayani ga cewa babba abin da ya kamata mutum ya nema shine ladashi ta lahira saboda ita ce abba ta karewa wa annama yuddakharu haula'il muhsinina abinda aka aje ma waɗannan masu kyautatawa a azamu ya fi girma wa ajallu min hadan na'imil ajil fil dunya ya shi wannan ladan da za a samu ta gidaje da motoci da sauransu duka ladan lahira ta su daraja kuma ta su wanzuwa Allah ce an gama da wannan matsala وجاء إخوة يوسف وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم نعم فعرفهم وهم له منكرون yanzu ta kaddara ta sa annabi Yusuf ya zama ministan kasa yan uwan kuma sun kada shiri ya kawar su huta da shi to shi na yanzu kaddara ta sai aka faruruwa a yankin kana'anawa Wanda ita ce aka gwada ma sarki ƙasa za ta shiga cikin halin kakani kai sai daga baya a samu mafita yusuf ya ba shi shawara a sanadi abinci mai yawa a tara lokacin da duk shekarun gana tsake suka kare na cinwa suka taho a isko gwamnati tana da abincin ta jin aji to shi na an kuma hakan sai dai shi shekarun gana fari suka kana ana suka waye gari ba su da komai Allah ya yi nuhin ya sake haɗa Yusufu da ubansa da yan uwa ne saboda mafarkin da ya gani yana da yaro ya bayyana ya zama gaskiya ta shine kawai sun yi wasa kama suka rasa inda za su sai suka ji an ce sarkin masar yana nan yana ta kai zama mutane abinci da arha ka zama cikin masu kyakkyawan buri in ka ajiye abinci ka yi nuhin sai zama mutane shi da arha ba nuhin kwaɗan kuɗi tarawa mai yawa in ka yi wannan abin allah zai baka ladaka su kyakkyawan niyya kuma taimakon da ka yi ka samu yabo ga mutane sannan kuma ka samu wani matsayi da mutane gobe suna ganin komi naka ko baka duniya za su dai da kyakkyawa addu'a shi ne sanyi wa ta kama mutane ko ina sai aka dawo ga gwamnati ne akwai abinci saboda an sai an tara to shi ne aka ce da aka samu wannan waje a ikwatu yusufa sai yan wa annabi yusuf suka zo masar fadakalu alaihi suka suka shiga mana suka ne aka shigar da su akan ministan kasa fa arafahum yana ganin su ya gane yan wani wa hum lahu munkiruna amma su ba su gane shi <clears throat> ai dakalu ala yusuf fa arafa annahum ikwatuhu walakinhum lam ya'rifuhu li haibati al-mulk karjini ka san su ba su canza ba wa kauye jima'a yake shekaru karu aka yana nawa da kantai an kame aiki dai annan shi ne ya faɗa wallahi in ta ka kan in ta ka ta kan kai ma tin tin shi bai sa Allah ya tan na matsala ba ci. kai ko kaji kaji ka kaji kaya jiki ya fa ba da hutu sai nan ci a yace ka sai ya gane su su din da ko su canza ba shi fa shi ko ya zauna gidan minista ya ja samu canjin rayuwa har ya kai inda mata kowa kwadai ne ya kai saboda kyawun jiki da kyakkyawar sifa da kyakkyawan kamar sannan yanzu kuma ya fito kurkuku an ba shi ministan kasa dole ka kaddara yana cikin wata rayuwa mai yalwa da wani kala mai kyau da tufahi masu ma'ana ba su zafin su ganin sun san sun je hairija ba su tsammani iskoci ministan ƙasa to shine Allah madaukin sarki yake ba mu labari su ba san shi ba mista lam ya arifuhu li haibatil mulki saboda farjinin da yake da shi na mulki wa bu'dil ahadi da kuma tsawon zamanin da aka samu tun jima tun yana ɗan yaro suka rabar da shi wata gayyurin malamihi da kuma canza wakan mannu قال ابن عباس عبد الله بن عباس كان بين alaihi? في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنه شكرا 22 an karuhu saboda haka basu gane shi ba wa kana sababu maji'ihim sanadiyatu wasu masar? annahum asabatuhum maja'atun fi biladihim bisababil kufr yunwa ta same su garuruwan sanadiyar faruruwa allazi ammal bilada farin da ya gani garuruwa gaba daya fa karaju ila misr liyashtaru min at'ami suka hita zuwa masar don su samu abinci ga gwamnati allazi dafarahu yusuf abincin da yusuf ya sayar tara falamma dakalu ala yusufa kala sai ya ce musu kiri alaihim kamar mai inkari kash suwaye ma aka da makon biladi mi kawo ku garuruwa na kalu suka ce jina ilmira ce wallahi ran kai da mun zo ne don mu samu auna ta kala la'allakum uyunun jayasusu ko dai Allah ya asiri kuke <laughs> kalu ma'azallah kace Allah ya tare mu ranka yare Allah ya tare mu mu kai na mu ina wallahi abinci mun ka tsoro fa min aina an to daga ina kuka hito qalu lil biladi kan'ana mu kan'anawa wa abuna yaqub nabiyullahi baba mu mu ya annabi yaqub na ba annabi ala walahu auladun ghayrukum yana da su ya banda ku qalu na'am kunna isnai ashara mu goma sha biyu ne fa zahaba akbaruna wa halaka fil bariyah mu goma sha biyu amma kanin mu ya tafi can daji ya halaka wa kana habbuna ilai kuma wannan da ya halaka din ya shi ya yi zama abin abin so gaba nan nan wa shi ihu sai dan uwansa ya rage can gare shi fa hatabasahu li yatasalla bihi anhu ya rike kanin nan nashi bai ba mu shi mun ka taho da shi ba don raƙumi goma sha dai sun ka taho da shi kowane nashi aka jawo na binamin amma uba ya ce a bar shi shi ya rasa mu wanda yake ɗaya da da shi in sun kai da shi na suka faɗa mai cewa ya riƙe ƙanin nan ɗan uwan wancan da ya halaka domin ya ɗadage kiwo wancan da shi ba ji ina na hannun ashir sai muka so mu goma kaci ne suka ba shi labari ya gane su ko kaga aka ce fa a mara bi in zalihin wa ikirani ya ce aje a saukar da su a samu wuri mai kyau a sauke su kuma a darajanta su dan kasa ba su da yake da su شيني الله بدر في سيدي نيتي ولما جهزهم بجهازهم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم نعم الا ترون Allah ya ce wala ma jahazahum bi jahazi lokacin da aka yi musu aunaka aka shirya musu kira aunaka su hayya alahum ta'am aka tana da musu abinci wal mirata da awon da suka taho ila wa adahum ma yahfazuna ilayhi fi safarihim ya ba su abin da suke bukata cikin wannan tahiyar tasu kala sai ya ce tuni bi akhil lakum duk da ku yi min cewa ku goma sha biyu ne guda ya bace daji guda na nan to yanzu ba ban gane gaskiyar ku sai in kun taho ni da gudan nan jibi in za ku sake dawowa awo gari ku sai kun tafi da gudan nan don in gane gaskiya na kuka yi lalle haka a abin shi zo da dan uwan nan na ai ni bi aqikum bil yali li usaddiqakum don in gaskata ku bisa ga labarin da kuka bani yace ala tarawna ba ku gani in inni fil khaila ina cika muku awo daidai wanda ya kamata hay ukimmul kayla min gairi bakatin ba tare da ayi yi muku tawaya ba wa ana khairul munzirin kuma ni ne mafi alkhairin masu masauki gare ku ai khairu man yukrimu dayfan mafi alkhairin mai tada dubba ku ganin ce wallahi ran kai dai mun gani mun ga du'a abin da aka nuna kuma mun gode kaga nan shi ya san ya san yan uwa na yana bai rama musu da sharri ba da alkhairi ya rama in nan wanka ya cuce ka ce nasara kai ne kakkai sharri annabi mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ce mala'ika aka aiko daga saman san mai isoki inna allaha ya'muru ka an tu'iya man haraba Allah yana umurta ka ba wanda ya samu ya hana ma sannan wa ta'fu amman galaba sannan kuma kai rongo mai don ya cuce bayan shi ya fasil man kada kuma wanda ya gudane ka kai kokarin kullu alaka ka jawo shi ya zama kusa gare ka shi addini kenan addini annabawa guda ne ko shari'a su ta dan saba wani guri za ka su halayen da aka umurci waɗancan annabawa irin su ne ake umurtan murbiyan su daga baya to shi ne yake bayan haka wato fa in lam ta'tuni fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum 'indi wala taqrabun yace in kun koma ku to da kanna kun in tabbatar da gaskiya fa in lam ta'tuni bi kuma in ba ku zo min da shi ba fala kayla lakum minni ba ku da awgurina fala taqrabu kan ma ku kusanci garuruwa ai in lam ta'tuni bi afikum falaysa lakum indi ba'da al-yawm miratun ba ku da wani auna kan da za ku samu wala taqrabu biladi marratan salihatan kaf ku kusa da garuruwa shudi na biyu raggabahum thumma tawa'adahum ya kwadaitar da su su zo da ɗan uwan nan saboda za su samu karama don ya gane kenan masu gaskiya ne kuma sannan ya tsoratar da aka ce wa zahiru anna kullama fa'alahu yusufu alaihi salatu wassalam abinda an mabayani abinda zaka fahimta duk abinda annabi Yusuf ya aikata kana bi wahyin min ya auku ne da wahayi na daga Allah madaukakin sarki wa illa fa muqtadal birri an yubadir ila abihi abin da ya kamata a ce yayi gaggawa zuwa ga neman babai. amma da yake ba shi na gudanar da tsarin kansa ba sai aka nemi hanya ta farko a taho da dan uwa a gari to shi ne yace lakin lakin Allah arada أراد تكميل yaquba ta ومهنته Allah ya jinkirta haduwar yaquba da ɗansa yusuf saboda ya kammala mai ladashi da jarraba da ya yi jarrabe shi garashin waɗannan biyan ya ce wani ta fassara an ru'uya daga domin a samu fassarar wannan mafarkin da ya yi na farko shi annabi yusuf قالوا سكثيرا كيرا لمن جاء بين تكسي كما قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون نعم وبنجي ما لو كنت سريك sai annabi yusuf alayhi salatu wassalam da ya ba su wanga asami sai suka ce sanu rawidu an zo abahu za mu nemi za mu iyakar kokari mu nemi babanka mu samu tahumaka da shi in mun koma za mu yi kokari mu nemi baban shi ko da Allah ya kaddari in mun koma mu neme shi ba mu shi mu tafi maka da shi wa inna la fa'iluna kuma lalle mu masu aikata hakan da muka yi maka alƙawari sanuqadihu wa nakatalu fi inzi'ihi miyadihi yadihi za mu iya ka kokari da dubaru mu ciro dan nan wanda ya kaso ne gaskiya bai ba mu ciro ruwan sanyi amma yan za mu tai mu irin namu dubaru mu ga mun zo maka da shirin kai wa shahidu fi talabihi min za mu kokarta wajen bidan wannan dan ne ba mu cutar wa inna la fa'iluna zalika mu masu aikata haka ne da muka yi alƙawari wa qala sayyidi fikiyanihi وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها نعم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم نعم إذا انقلبوا Ubangiji mada ku sun sarki ya ba mu labari cewa wa ƙalar sai ke lufi ta yanayi ga yaran su suke masa aikin ta. In ji alu bi za a tafi fere hali kuma idan musu kuɗin su buhuna. Da ƙalar yin su wani gilmani bin alƙayyali yaran su suke mai ta. In ji abinda suka kawo muka ba su abinci makam kuma idan musu wannan abin fi au iya cikin buhuna su la'allam ya arifuna la'alla in sun koma suka bura suka gane gida annabawa na ba su zalunci za su dawo mu da ba idan bu ila ahli suka koma nan za su za su gane sai su dawo mu da ba ai ni kai arifu ha idan rajau ila ahli su gane kudin su an mai dan musu shin kuskure na an kai komina na za su dawo tambayar bayani annabi yusa yana son alaƙar ta ci gaba amma ba ba shi dama ya yi ya isko annabi ya isko babansa yana tafiya bisa ga umarni Allah madaukakin ta. shi ko Allah yana tafiya da abu shai an fa shai an abu Allah zai yanke mai hukunci zai auku amma a shekara arba'in bai auku ba to ne sai ya ci musu su dawo duk a koma musu da kayan fatahu wala ma fatahu au lokacin da eh, lokacin da suka bude kayan su isa hajar su ta koma gare su la'allahum yarjuna tayu su dawo ilaina izara uha in suka ga hajatu cikin waɗannan buhuna fa innahu alima anna dinahum yahmiluhu ala raddi samani ya sa addinin su zai ɗauke su ga mai da waɗannan kuɗin da aka mai da mu cikin buhuna annahu mudahharuna an akalil harami saboda tsarkakakku ne daga cin haramiya sai yakunu zalika adalahum ila al-audi ilayhi kai wannan mai da musu kuɗi ya sa ya zama mafi mafita gaggawa su dawo zuwa gare shi don tambaya ya an kai sun ga kudin kudin buhunan to yanzu an ba an mai su an dora ma kowa ta ne sun tari ga su can sun isa gida shi ne Allah ya ce falan ma raja'u ila abi falan ma raja'u ila أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون الله يكفي لما رجعوا إلى أبيه لوك تنسك مع بسوين أبانس عشان قرين سكنا آناوا فلسطين قالوا سكت يا أبانا داك بودا بوهنا رب أبين سكت جدا دا ينقوا sai suka ga kudaden su cikin jikunan suka ce ya babanmu ka sani mu ne amin alkailu an hana mu da awo tun da zuwan sai suka fara dubarun bida a ba su kankanin su kai su ma'ana an hana mu na awo fil mustaqbali a nan gaba a na'ati bi fina in matukar ba mu koma da dan uwan mu bunyamin ba to sarkin na ya ce ministan na ya ce ba za a ba mu auna fa inna malika misra zanna annana jawafisun saboda basaraken nan da ya gane mu yayi zaton mu a asiri wuce wa akhbarnahu bi qissatina muka bashi labarin mu ga inda muka yi to ga halayen mu fada laba akana sai yanne yi wannan dan uwan mu da muka ci a cikin mu mutum goma sha biyu muka fada mai dan uwan mu guda ya bace amma guda yana nan gare ka yace to sai mun zo da wannan saboda ni ya ta haƙƙa fi duka na don ya tabbatar da gaskiyar mu don haka baba ka yi haƙuri fa arsil ma'ana a kana kai ka haɗa mu tare da ɗan mu tare da shi na kasal mu je mu yi wa'awo ai arsil ma'ana a kana binyamin ka haɗa mu da binyamin koma wajen bila auna kan nan lina akuza ma nastahiqu min al-hububi saboda mu ka mu samu da muka cincinta na auna ka kayan ci maka allati tukalu na wadda za auna muna wa inna lahu suna baba wallahi mu yi maka alƙawari mu ma tsaro ne gare shi aina hafazu min ayyana lahu makarutun za mu tsare shi ga dukkan wata cuta ba za ta same shi ba an ce biriji bondo da guda bulata eh atun abin ga abin ga gujen makawa an kace so so ɗaya ne take kodewa eh. eh. sai da fiji ya ce hal amanukum قال هل آمنكم عليه إلا كما qala annabi abu bai ce musu hal amanukum illa alayhi illa kama amantu ala asubi in har za ni amince muku san irin amincin can da ba ku akan ibran ku tare ku ka shi ne ita zan kashe ba ku shi ma ku je ka shi ku dawo ba ni da ko gudan qala lahum yaqub kayfa amanukum ala binyamin wa qad fa'altum bi akhihi yusufa ma fa'altum ba alhali kun aikata aika aika ga dan uwansa adamin kullihim dan kun lamun shirin za ku tare shi ba za a samu irin halin ku na dauri ba summa kuntumul ahad sannan kun yi min fa alƙawli amma kuka yaudari alƙawli fa asafu an kidu lahu kama kittum li aqihi ina jin tsoron ku kulla mai kaidi wa da kuka wa dan uwansa Yusuf alayhi salatu salam wa ana la atiku bikum ni bazan hankali na ba zai kwanta muku ba wala bi hibzikum kuma ban amincewa da tsaron ku gaskiya ne wa inna ma asiqu bi hibbillahi na yi amince ma tsaron Allah madaukakin kai wallahu khairun hafizan Allah shine mafi alkhairin masu tsaro wa tun khairun man yahfaz shine mafi bikin mai tsaro wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi jinkan masu jinkai huwa arhamu min walidayhi wa ikwati Allah ya hijin kayinsa bisa ga mahaifinsa da yan uwansa fa arju an yamunna alayya bi hibbihi ina kauna ubangiji in ni ba ku shi duk da lalle lalura ta kan muna sai ya tsayi to ina kauna yanzu na dogara ga Allah ya tsare ni ban dogara ga tsaron ku ba yanzu abinda kuka ya ya dade ni amin mm. fa arju an yamunna alayya bi hibbihi wa la yajma'u alayya musibataini ina tsara Allah ba zai kara ni ba zai tara min musiba bi wa na rasa yusuf kuma irasa bunyani kenan suka sai suka banye kaya a raba abinci zuwa jibi a sake ciyawa a koma Allah ya faɗa mana ta su can suna banye kaya wallan ma fatahu wallan ma fatahu mata'ahum wajadu bidatahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi haka hadhihi bidatuna إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير الله يبام العباري أنظمت مما أكتنا جدا كاية أنك أنك أنك سيكبر من بنيانين saboda suna gaggawa su koma sun abincin bai kare ba su sake samu wani bayan an gama bayani an kuma matsaya ba ba zai iya daurewa ya ba da za amma ya wakilta Allah ta ruwa ba su ya wakilta kuma da ya wakilta Allah Allah ya tsare eh to shine aka ce wallan ma fatahu mata'ahum lokacin da suka buɗe kayan su ay awiyatan lati wada'u hal mirata wajadu samana samana an fi mata'in sai suka samu kuɗin abincin da suka so amma ya zama cikin buhuna Halu suka ce ya abana ma nabi ba mu zalunci wa ayyu shay'in nadalubu ma'ana ni muka bi ga wanga ba Allah ai wanga ya kamata ka amince ka ba mu yaro ka mu gaggauta koma tun abincin ga bai kare saboda ni yayi mun da dukkan wata karama min min ayi ikram min ikram al-malik azama min hada wani irin darajar ka yanzu kashi an amma da mu da kudin mu cikin cikin hajojin mu ba mu na an kai ko ku jarraba mu na an kai dole mu koma mu mai da kuɗin ga saboda mu gane shin ba mu na an kai ko ko dai kuskure na an kai an ka mai da ku hadhihi bida'atuna ruddat ilaina waɗanda kuɗaɗen mu na aka mai da mu na cikin kayan mu ai haza samanu dani kan rudda ilaina min haisu la nadari an mai sai gare mu ba mu sani ba fa hal hunaka mazidun fawqa hadha al-ihsan akwai wani dadi akan wanda sawa? aufi lanar kai. mana ufiya lana kaili ya cika muna ma'auni wa lana ko wa radda lana samana ya maidan muna kudaden mu aradu bi zalika istinzala adihin an ra'ayi suna bin su sauke baban su da ra'ayin rashin jin dadi ni ka bunyani sun gwada tsawon da tahiya mai sa'a ta an yi musu karinci an darajar su ba su inda suka ta suka samu ga karama su da a ya bace to kuma uban sai Allah ya kaddar ya sauka suka ce wani miro a halana mu je mu yi ma yan uwan mu auna ai na tibil mirati wa dami da ahlina mu zo ma kayan awo da abinci da da iyalin mu wa nahfazu akana kuma mu tare dan uwan mu min al makarih daga duk dakwatin abinki wa karraru hibzal asl mubalagatan fil haddi sun na ta mu tsare dan uwan mu mu tsare dan uwan mu saboda kwadaitarwa ala irsali bisa da su dai samu su amsai ga baban nasu suka ce wannan zabu kai da ba'irin musu har mu samu kayan raƙumi guda kaga in suka samu kayan raƙumi guda an samu raƙumi goma sha ɗaya to shi ne kusa suka ce wanda za da sa gina lahu hamlu ba'irin ruya nahu ma kana yudil da illa kai la ba'irin min at'am an ta cewa annabi Musa wannan lokacin komai abin da ka tafi da shi kayan raƙumi guda ya taba don haka da suka sai da raƙumi goma sha ɗaya su koma da raƙumi na sai sun kawo da mai su to shi na suka bi da a dai amince su koma su samu nasu su samu kare na ɗan uwansu fa dahun hamla asharati jamalin ya ba su kan raƙumi goma wama na ahumul hadiya a ya hana su raƙumi na goma sha ɗaya hatta ya hajjura a kuku sai in mai shi ya zo da kai mai zalika kailun ya sayar wannan wani awo ne mai sauƙi a sahalun alal maliki ila'u mai sauƙin basuwa ne ga wannan basarake bi safa'i saboda zaman sa mutum mai alkhairi kala sai annabi abu bai ce musu lan ursila qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allah la ta'tunni bi na'am حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله وكيل النبي salatu عليه ya ce يجتمع يا nayi lan ursilahu ma'akum ba zan miƙa yaro tare da ku ba hatta tutuni mautikan min Allah sai kun ba ni alƙawari tabbatacce min Allah turanti da Allah ku yi alƙawari za ku dawo da shi la ta'atunna ni bi za ku zo min da shi kuma sai ko in wata kaddara ta ji illa an yuhada bi ay lan ursila ma'akum bunyamin ila misra hatta tudini ahadan mu'akkadan wa tahlifu billahi la turaddunahu alayya sai kun rantse min da Allah za ku mai dan mini illa an yuhada bikum kaifa illa an tuglabu sai an rinjaye ku akan ta walam taqdiru ala takalifihi ba ku da iko akan ku fitar da shi wala yabqa lakum tariqun aw hilatu ila zalika yanzan ba ku da wata hanya zuwa karbar shi kala mujahidci illa an tamutu kullukum ma'ana yana nufin kai kun mutu ku duka na san wannan lokacin na rasa ku gaba daya fa ya kuna zalika uzuran indi sai ya zama in karbi uzurin ku don ba ku dawo ne a kishi ya dawo waɗannan bayan Allah kuma suka yi tsaye suka rance da Allah yanzu kan kai ya ɗebe wancan zaton da aka faru wancan wasu abubuwa ne da suka faru waɗanda ya kamata ya manta da su haka sai suka rance mai da Allah shi ne Allah ya ce falan ma a atahu ko a mawtiqahum inna lillahi wa ilaihi shine Allah madaukakin sarki yace mana falamma atahu mawsiqahum lokacin da suka bashi alƙawarin da suka yi mai ai falamma halafu lahu wa adahu al-ahad al-mu'akkad suka bashi alƙawari mai karfi wanda aka karfafa da rantsuwa qala Allah alama naqulu yace to Allah shi ya sheda abin da muka yi da ku ai Allah shahidun Allah shi an mai shaida raqibun ala zalika kuma shi an mai tsaro abin da muka yi tsakanin da ku وقال سيد يا بني يا بني وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم إن الحكم إلا لله عليه, عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ومن يجي مرة وكتين سركي هذا من السيوة النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام يا هذا من السيوة هذا مطين دا أكسين kuma ya dogara ga Allah bai dogara ga komi na ra'ayinsu ba yace amma yanzu tahiyya da za ku yi to ya bani ya ku ya yana la da kulumin badin wahidin kaf ku shiga ga koha guda ta gari ga ku da kyakkyawar sura zai ku isko waɗannan mutanen asali mutanen lisira ba ba jafata na irin irin wanda mutanen kan'ana suke ba ga dole yanzu kama a ce larabawa mutum goma su shigo garin da za su sha kallo ga mutane to shi na yace madiyan kaf ku shiga kofa guda wada kulumin min abwabin mutafarriqatin ku shiga kofofi daban-daban ai la ta da kulumi sala min babin wahidin qala al mufassiruna ma tafsiri suka ce kafa alaihi min al ayni ya ji musu tsoron kandun baka wanda gaba sake cewa kandun baka ko na'am ya ji musu tsoron kandun baka in da lu mustami'ina in suka shiga tare dukkanu ala jamalin wahibatin sun kasance mutane na da Allah yawa arzikin kyawu da an ga dan uwansu an ce duk duniya shi an ka bara bin kyawu duk duniya dan adam ko su kenan da aka haifa tare dole za ka same su masu tsananin kyawu ko da Yusuf ya yi su to za ka same su ma za ka samu kyawun su yana tsere mana sauran mutane to shi na aka ce ga su ga kyawu ga farjini yace kuma wala ainu haqqun kuma in shi ko bun baka gaskiya ne tudkhilur rajula alqabra kan don baka yana sa mutun kabari wal jamala alkibra yana yara raƙumi ya zama tukunya kan don baka gaskiya ne an gane wasu Allah ya ya jarrabe su da dan wani abu cikin halitta su wanda in suka ce a a a a wasu na yi fari haka yanzu rashin laya tana kan annabi ya gaskata wannan abin an gane ko to sai ba annabi ya san da wannan abin kenan sananne abu ne cikin talibai tun da wuri sai ya dan ji musu tsoron wannan don haka yace amma fa wa ma uguni ku min Allah shi amma kuma kana da ni ba don ina min ta kare ku daga wani abin da Allah ya nufa ai la adafa wa ankum bi dabiri shay'an abinda ni muku na dubara kan ku shiga gari abin da ku gaba ɗayan ku a abba wai ina nuhin kare su ga wani abu ba ma qadahu Allah alaikum cikin abubuwan da Allah ya kadar zai same ku bani ya kare komi fa innal hadara la yadfa al qadar saboda hatta ba ta magani abin da Allah ya kadaro inil hukmu illa lillah hukunci bai kasance ga kowa ba ai mal hukmu illa lillahi jalla wa ala hukunci bai kasance ba sai ga Allah madaukaki kuma mai daraja sannan falfa alaihi wahdahu yatawakkal ga Allah kadai ake dogaro don haka ni na faɗa muku ga dubara ce amma ba don tana iya kare ku ga abin da Allah ya muka ba shi Allah shi adda iko gaba ɗayansa la yushariku adun ba wanda ke tarayya da shi wala yumanihu shay'un kuma ba wanda ke ana Allah ya autar da abin da ya nufa don haka alaihi tawakkaltu ni ga Allah ni dogara ai alaihi wahdahu itamattu wa bihi watakatu kuma shi shine amince ma wa alaihi ba ni kadai ba bisa gare shi falli yatawakkalul mutawakkiluna kuma ku dogara ga Allah ai fa alaihi falyatamit ahlut tawakkuli wal imani ma abuta imani su dogara ga Allah madauki sarki kadai فليفوضوا امورهم اليه سجنجنا عن امر زوا الله ان غما وغما يا رسول كما هنيا كجي شيغا مكر سينا الله يقول ولا ما دخلوا من حيث ولم دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء نعم. ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها نعم وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan shine matakan mu gobe Allah kai mu da rai bin ba karanto daidai Allah wani ya amfane mu da shi kisa ta babu darussa da za mu ilminte min ta rayuwar mu nan gaba kuma da muka kuskure Allah ya tambata kan tambane Allah shi ya yi muna nan nake cewa alhamdulillah da bi ni'mati kathir musalihati wassalamu alaikum wa rahmatullah hmm? babu tambaya